hafiz muhammad ibn abdul abdulkawi almardawi allah ya masa rahama yau za mu karanta darasi na talatin da bakwai a darasi da muka tsaya a baya fasali ne da malam yake magana akan annuzuru ko annadru wa shahadatu wa hukmu shahidi zuri wa sharid al-khamr. malam yana magana game da annadru fasali akan bakance wa shahada da kuma ba da shaida ko tsaye da shaida da hukumar shahidi hukunta hukuntan da suka shafi wanda yake ba da shaida wa hukumin shahidi zuwa da kuma mai yin shaida mai hukuncinsa wa sharibul khamr da kuma mashayin giya to malam mun tsaya inda yake magana akan mashayin giya da hukuncinsa in an tuna baiti na 419 inda yake ta wa idmanu wa idal kaba'iri fajtanib la'allaka tahza bil falahi wa tahtadi in an ga wajen malai yana cewa wa ha shan kayan maye ko shan giya idal kaba'ir dai ne daga cikin manya-manyan laifuka fajtanib saboda haka ka nisanci wannan laifi la'allaka ta'za bil falahi wa tahtadi in kai haka zaka rabauta da al falah shine tsira a ranar kiyama wa tahtadi kuma zaka shirya a wannan duniya to shine baitin da muka tsaya malam ya ci gaba da bayani akan hukuncin abin da ya shafi shan giya sai yake wa yahrumu minha an-nadru mithla kathiriha wa laysa dawa'an bal hiya ad-da'u fab'udi malai ce wa ya minha min nadhru ita giya ko abin maye ya min ha haramun ne a yi ta'amuli da shi an ko da ɗan ƙanƙani ne misla ha domin kadan din daidai yake da mai yawa da wa'an sannan ba a yin magani da abin maye ba a yin magani da giya ba a yin magani da giya da wa'an bal hiyar da'u malai ce ai giya ma cuta ce fa ba'udi kai nesa da ita abinda malai ke faɗa a wannan baiti yana cewa kamar yadda shan abin maye mai yawa haramun ne haka shan kaɗan ma haramun ne saboda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yake faɗa a cikin hadisi wanda imamu at-tirmidhi ya rawaito da wasu malaman hadisi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram duk abinda in aka sha da yawa ko aka yi amfani da shi da yawa yana gusar da hankali to kaɗan ɗinsa ma haramun ne shi ne ma na yace wai haramun hannazuru ɗan kaɗan haramun ne daga kayan maye misla kasiriha kamar yadda mai yawa ma haramun ne walaisar da wa'an sannan abu na biyu kuma ba a magani da giya ba a magani da giya laisar da wa'an ba magani ba ce balli yadda a giya cuta ce fa ba'udi kai nesa da ita hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Ibn Majah ya rawaito da su malamai ma'aikin Allah yake inna Allah ta'ala hakika Allah madaukakin sarki lam yaj'al shifa ummati fi ma harrama alaiha bai sanya waraka a cikin al'umma ta cikin abin da ya haramta mata ba waraka a cikin abin da yake na haram da abin da yake haram ne ba a magani da shi haka Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya rawaito Imam Al-Bukhari ya kawo ta'alikan a cikin littafinsa yake cewa ah, inna allaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaykum ya ku wannan al'umma ta musulunci Allah bai sanya waraka ta ku ba in kun yi cuta cikin abin da ya haramta mu shi yasa ah, ba a yin magani da da da da giya ya zo a cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Tariq ibn Suwaid al-Ju'fi ya kasance mai magani ne sai yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anil khamri yace ya ma'aikin Allah cikin giya sai ma'aikin Allah yace fa nahahu aw kariha an yasna yace haramun ne haramun ce giya fa kala sai shi wannan Farik ibn Suwaid sai yace inna ma asna'u halid dawa yace ya ma'aikin Allah ba ina magana game da sha bane a ni mai magani ne ina hada magani da giya fa kala sai ma'aikin Allah yace innahu laysa bidawa walakinahu da ai giya ba magani bace cuta ce ba a magani da giya wani mai magani ne yake fatawa shin zai iya hada magani da giya manzo Allah ya ce a haramun ne shine malai yace fa ma ja'ala Allahu al-azima dawa'ana Allah mai girma da buwaya bai sanya magani gare mu ba bima huwa mahdurun bi millati ahmadi da abin da ya zama haramun ne a addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi shine shan giya da ta'amuli da ita kowace hanya haramun ne ba za a sha ba ba za a yi magani da ita ba ba za a a yi komai da ita ba ana kyamarta ana nisantarta to tambaya ana jina mata sukan ce wai ana sanya haka dai naji ake fada wai bar ganyen wannan wiwi a yi wai yana ana sanyawa a kawai gashi ko haka ne an ce ana yi na cewa ana yin amfani da shi wajen wai maganin gashi ko ko ya kara gashi ko wani abu ina eh, ji ana fara to ga abin da aka ce duk abin da za a yi ta'amuli da abin da yake haramun ne to bai kamata a yi ta'amuli da shi duk da cewa ba sha za a yi ba abin nan ba amma kuma ai a nan kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a nesanci duk abin da yake haramun musamman abin da yake mai illa irin wannan to yin nesa da wannan shi ya ba alkhairi nesantar mu'amala da duk abin da yake abin nan ne shi ya fi alheri ba za a ce za a yi amfani da wannan har ya zama jiki ma kamar abin babu damuwa ana ta'amuli da a ce ai ba sha ake ba a'a ko ba sha ake ba ba za a yi wani amfanin da zai zama ya yi common ya zama kamar ba damuwa me zai iya yaduwa cikin mutane wani abin da sai amfani da ita ya sai zama kofa ta me saddar zari'a ko ba ta barna so ba za a yi amfani da shi ba shi ya fi a guji wannan kamar shi kuma kodin ko ba kodin ba jinsi ne jinsin wayannan kayan mura ba kodin ba ka jinsin magungunan mura da ake sha na tari da na mura shi ma to amma karka manta shi sai an yi overdose kuma ba kodin kadai ba watakila Allahu alam ko da tsawon kai overdose zai iya sa mutum ya shiga wani yanayi kaga duk abin da za a yi amfani da shi ya sa mutum ya cutu haramun amma in za ka yi amfani a matsayin shi magani ne asalan ba wasu ne suka gwada cewa an sha da yawa yakan nan kawai sai suka mai da shi a sha amma kaga asalinsa magani ne magani kuma zai iya zama magunguna jewa da ake amfani shi yasa ma ba a yadda a sai da magani sai da takardar likita kuma magungunan da saboda su in an yi amfani da su da yawa suna iya canjawa su zama kuma sun taba hankali amma asalin su to ba a yi su dan maye ba magani ne sai dai kuma ta'amuli da sun aka yi overdose zai iya mai da mutum wani abin malai ce wa kullu sharabi in ta kasara muskiran duk abin sha wanda in yi yawa zai zama abin maye yuharram min to haramun ne daga gare shi a yi amfani da kaɗan. wal khamru kalista ma ba cikin shi magiya yake wa kullu sharabi duk abin sha kaga yanzu wannan ya ce duk abin sha domin me me yasa ya faɗi wannan saboda giya ba kaɗai waccan bace saboda wani mutum aka ce masa giya abin da yake iya tunowa wata koriyar kwalba ko baka wanda shi aka saba gani ko ba aka ba sai a'a ba shi ba A yi akwai wanda suke yi da dawa ko ita baka ce a'a kamar kunu ce gurkudu akwai wanda suke yi da da a kudu nyamurai misali kasan nyamurai suna yin ita kuma kamar ruwan kwakwaye yawa shi ake tsumawa kaga shi kuma fari ne to duk wannan ba ba magana akan kalar shi abin mayan magana akan yana sa maye kawai an gane ko ko da lemo za a ce irin lemo na wanda ake sha normal in aka yi masa wani abu zai canja kala to kaga haramun ne a yi masa wannan abu? haramun ne a yi masa abin da nake nuna a yi masa wannan abu misali ana iya kamar yadda zai gaya mana a aje abu ya dan dade ko a zuba masa wani abu a ciki wanda yake ba jinsinsa ba sai kuma ya canja a madadin a ji daɗi kawai sai ya zama ya ya zama abin maye ko kuma a haɗa wani abu da wani abu shi yasa za mu karanta an haɗa an hana mutum ya yi mis na abubuwa da yawa saboda haɗa su zai iya sanya su zamo kamar misali da dabino da inibi tun da bisa al'ada larabawa abin shansu dama ana yin abin sha daga alkama da dabino da inibi su ake yin abin sha dan a ji daɗi kamar lemu to amma inda za ka haɗa su duka to take lokaci kaɗan sai su yi mai sai su canja su zama suna iya sanya taɓa kwakwalwa to wannan ba a son a yi haka saboda haka in an ce giya ba ana nufin ita wannan da ake san san'antawa wanda ita ta fi shahara ba a'a duk wani abin da in aka shaci ya zama zai taɓa hankali ya zama muskir huwa haram ya zama haramun shi ma ne ke kullu sharabin in katara muskiran duk abin sha wanda in aka sha da yawa yana sanya maye yuharram minhu ana hanawa a haramun ne shi wannan abin sha din annazuru a sha kadan wannan ya fade ta a baya duk abin da an sha da yawa zai taba hankali to shan kadan din sama haramun ne wal khamru fa'dudi littafai cikin giya littafai cikin giya shi ma sunan shi ne giya wa min ayi shay'in kana yahrum mutlaqan kuma ita giya daga kowane abu aka yi ta haramun ne mutlaqan daga komai aka yi ta ya sake maimaita maganar sa ma'ana ba a cewa sai wanda aka yi da dawa ko da masara ko da alkama ko duk abin da za a tsima ya canja kala ya zama yana iya taba hankali sunan shi haramun ne zai hankali wa min kana yahrum mutlaqan walau kana matbukhan bighairi taqayyudi ko da in an dafa shi ne domin kaga ita kamar shi dabino da inibi ba dafa ta ake ba tsuma ta ake yi in an tsuma su ya zuwa wani lokaci a cikin wata wani mazubi sai kaga ya canja yana yana taba hankali wani kuma dafa ake kamar burkutu misali in an dafa shi an dafa har ya kai wani gejin da zai iya tsuma to walau kana masrukan ko dafa shi za a yi ko tsuma shi za a yi ko ma me za a yi mata. inda in aka shashi yana taba hankali to ka sanya cikin haramun bi gairi takayyudi ba tare da yin kaidi ba ba tare da yin kaidi ba ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ta kullu muskirin haram dan abin maye haramun ne ma askara alfarqu minhu famil'ul kaf minhu haram abinda in an sha alfarq shine kamar ka ce ko moda moda ko kofi in aka sha zai sanya maye to falkaffu minhu haram tafin hannunsa haramun ko da kaɗan ne an hana haramun a wata riwaya na hadisin ya ce alhus wasu minu haram abinda ya an sha da yawa yana taɓa hankali to lasashi ma haramun haswa ɗan kaɗan ba za a yi abin na haramun saboda haka shari'a ta hana wannan baki ɗaya siwa lizamal muftarri in muzijat sai ce siwa amma abin maye akwai inda ake masa togaciya li zama al-mustarri li zama al idan al-mustarri wanda yake cikin larura zama ta kishi ma'ana ya rasa komai sai giya kadai aka samu sai ce in muzijat yurawi in an hada ta da wani abu ma'ana a rage mata karfi a zuba mata wani abu yurawi kuma in ya sha zai kashe masa kishi to wannan ya halatta ya sha saboda me saboda in bai sha ba yana iya mutuwa yana iya mutuwa to in ya rasa komai sai giya ita ce in ya sha zai iya rayuwa yana jin zai rayu to sai tunda almustar yana cikin larura zai sha yurabwi in dai zai kashe masa kishi walil murtad ijma'an izdaji yace haka nan al wanda abu ya shaƙe shi shine ya shaƙe masa wuya ya rasa abin da zai sha domin ya gusar da wannan abin walil murtad ijma'an izdadi shi ma wanda abu ya shake shi bisa ijma'i malamai sun ce zai iya kwarin giya domin ya gusar da abin da ya tsare masa ainihin makobar in ba haka ba zai iya kashe shi ya rasa abin da zai gusar da shakewa in ya zama sai giya kadai to wannan shi ma babu laifi a nan an samu waje biyu da malam ya ce larura ce da kishi mai tsanani da in bai sha ba zai mutu da kuma shakewa wala yazbutu tahrimu fi man tabattahu amma ba haram bane abinda aka yi intibazi shine aka tsuma shi karka dauka kawai an hana tsuma komai a'a abinda aka hana mai amma tsini dan mutane tun zamanin da suna so su ji dan dan daɗi a bakin su sai a tsuma dabino ko a tsuma inibi ko a yi kunu na tsimi kamar irin kunun mai ake cewa farau-farau din nan a kunin zaki misali farau-farau duk ana yi don a sa tsami a yi waye to ai kaga shari'a ba ta hana ba don kawai ka tsuma abu ka sha ba shi aka hana ba shi ne ma ce wala yi zuwa tare mu fi tabastahu ba ba haram ba ne don ka tsuma wani abu ka sha ka ji daɗi a bakinka amma kubailar talati shirabhu malami zabbani ƙa'ida duk abin da ka tsuma kwana uku aka ba shi. kubaila salatin kafin kwana uku ka shanye ana yin kwana uku sai a zubar sai a zubar ishrabu kafin kwana uku ya cika ka sha abinka malami zabbadi shi ma malami zabbadi in bai yi kumfa ba ne azabad azabadu yana nufin ya yi kumfa ya nuna alamar kumfa mai ke nuna ya yi tsami ya fara canjawa to in ya fara nuna alamar canjawa sai a yi mai sai a gabar da shi ya zo a cikin hadisin imam muslim da ya rawaito daga abdullahi ibn abbas Allah ya kara musu ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi taba yuntabadu lahu ma'aikin Allah ana yi masa tsimi ma'ana za a tsama ko dabino ko wani abu don ya sha awwalan laili farkon dare zai tsima da za a tsima masa ma'ana a yi masa tsimi don ya sha ya ji daɗi sallallahu alaihi wasallam sai ce fashrabuhu idza azba yawmahu zalika yawmuhu zalika wal layla allati tajibu walgat wallailal ukra kwana uku kenan wannan daren da gobe da jibi daren jibi yake cewa ilal asiri zuwa la'asar fa in baqiya shay'un idan la'asar tayi ba a shanye ba wani abu ya ragowa saka'ul khadim sai ya cewa abin nan hadimai ko bayi su dauka su sha dan ba za kuma ajiye shi ba aw amara bihi fasubba in kuma ba a samu wanda zai sha ba sai ya ce a zubar. imam an-nawawi Allah ya masa rahama yace wa amma sukyahu al-khadim da ake ba wa hadimi ya sha in kwa aka yi kwana uku aka yi yammaci yace wa sabbuhu da zubar da shi fali annahu la yu'man ba'da salat ba aminta bayan kwana uku tagayyuru zai iya mai canjawa wa kan nabi sallama yatanazzahu anhu ba'da salat ma'aikin Allah yana yatanazza ma'ana baya bukatar ya amfani da shi bayan kwana uku saboda me aiki ba zai bukaci irin abin da ya riga ya ya fara canja ba baya bukaci to iya kwana uku yake shan in an tsima masa abin sha sai ya sa kwana uku kaga shine ma da yake cewa ah, wala yuzu tahrimu fi man tabattahu ba haramun bane abin da aka tsima dan a sha a ji daɗi dadi da salat amma iya kwana uku fashrabu ka sha kwana uku malami zabbidi in bai kumfa ba wala ba ta bil fukka'i iz laysa muskiran al ma ne yake wani kunu ne da ake kunun zaki ko kuma kunu da ake da alkama a sha'ir shi ne fukka me yasa ka ce fukka saboda shi yana yin kumfa shi yana yin to kar ka ɗauka kumfar ita aka haramta don kawai yana kumfa an hana ba haka bai. shi ne yace wala ba ta bil kufa'i bil fukka'i laita muskiran fukka ma'ana abin da yake yin kumfa wani abu da ake yi daga alkama sha'ir to yana yin kumfa an gane ko yace karka dauka wannan alfuka din haramun ne ba haram bane izlaita muskiran saboda baya sa maye baya sa maye wala ailan kuma baya kaiwa ga maye bal in in yubqihi yaftudi sai dai in an aje shi ya dade yana lalacewa kamar kowane abin sha haka aje shi ya dade tunda kasar larabawa akwai zafi kuma da da ake da zafi zaga in ka aje abu yayi kwana ɗaya biyu zai fara canjawa to saboda haka idan ya canja shi ma sai a yi ne sai a zubar da shi amma dan kawai yanayin kumfa kumfar ba shi ke sa ya zama haramun ba shi ake ta alfuka wani abu ne da ake yi abin sha da ake yi da alkama sha'ir kuma yanayin yanayin kumfa sai ke kumfar ba haramun ba dan kawai yana kumfa ba haram ba ne irin coca cola ko dan kawai yanayin wannan tagarin abu za ka ce saboda yana ya zama haram ko kuma kaza ba ko ba haka ba ko irin jinsin maltina misali in dai ba abun maye ba ne don yana yin kumfa baya nufin haramun kumfar ba ita bace mayan ake kallo mayan ake kallo to malam inda ya tsaya kenan akan bayani a cikin abin da ya shafa wadannan abubuwa guda uku da ya ambata na ƙarshe ko hudu shine bayani akan giya da hukunce hukunta takaice sai ta alistim na fasali na gaba zai bayani game da alistim na me al-istimna shine wanda bai yi aure ba bai rika kokarin fitar da maniyi daga gabansa ta wata hanya da ba ta aure ba shine listimna wal aiman da kuma zai yi magana a wannan fasali game da rantsuwa al aiman sai. wa kas al muhsanat wa ma yatarattabu alai kuma zai yi magana akan a jifan mataye katangaggu wanda ke ba sa yin laifi a rika jifansu ana ana ana jifansu da da laifi ana jingina musu laifi alhali su ba masu laifi ba ne me ya hukunci wannan abuwa guda uku na farko ma laifi zai magana akan al-istimna istimna ne mutum ya fitar da mani daga gabansa ba tare da aure ba ta kowace hanya ta kowace hanya haramun ne domin me Allah ta'ala cewa yayi da ya ambaci mummune ta yace wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala aw ma malakat aymanuhum fa innahum hanya biyu kadai Allah ya yarda mutum ya biya biyu bukatun sha'awarsa zuwa ko a abin nan a abin nan a abin nan illa ala azwaj aw ma malakat aymanu mulku ya al-yamin mulk al-yamin wanda dama ce ya mallaka su ne bayi su ne kuyango mata to su kadai Allah ya bada izini mutum ya biya bukatar sha'awar shi a wajen su a in yi mutum yayi ce fa innahu ghairu malumina sai ce fa mani bitaga wara a zalika fa ulaika duk wanda ibiya bukatar ta ta sha'awa ba ta wata hanya ba wannan ba wara a zalika bayan wannan fa ulaika humul adun wannan sun zama su ketare iyakokin Allah ma'ana sun ketare iyakar Allah kuma Allah ya ce man yata'adda hududahu aw man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa wanda ya ketare iyakokin Allah ya zalunci kansa kaga kenan haramun ne ka ke ka ketare iyakokin yake wala ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadi ba Allah baya son masu ketare iyakokin sa wa tilka hududullahi fi fala ta'taduha kaga an hana ka ketare iyakokin Allah gargadi ne wa tilka hududullah Allah yake ga iyakoki na sanya maka fala ta'taduha dokoki kenan kada ka ketare su sai yake man ibtaga wara zalika fa ulaika humul adun duk wanda ya biya bukata ta wata hanya ba wannan biyan da Allah ya ambata ba to ya zama mai ketare iyakar Allah ya yi laifi abu na biyu shine al'aiman zai bayani akan rantsuwa akan rantsuwa rantsuwa iri biyu ce ko dai rantsuwa wato wajen neman hakki ko wajen kare hakki kamar misali a gaban alkali ko kuma rantsuwa wajen gamsar da abokin maganarka kamar misali mai kasuwanci ya rika rantsewa da Allah cewa ai kayansa mai kyau ne hajjarsa mai kyau ce ko ba ta da aibi kaga wannan ma sunanta rantsuwa kowane daga cikin waɗannan yana da hukunci da Allah ta'ala ya sanya akan wani abu na uku shi ne jifan mutane ka tangagu ka ce mutum mazanaci ne ko mace mazanaciya ce galibi mata ake jingina wannan saboda ka ce wa namiji mazanaci shi ba wani abu ba ne sai shi mai a wajen amma ka faɗa ba zai damu ba amma mace fa idan ka ce mata mazanaciya to wannan aibi ne gare ta saboda ita ba kamar namiji ba ne yana iya bata mata ainihin wato suna ya bata mata ainihin wato mutunci yana iya keta mata mutunci to saboda haka Allah baraka wa ta'ala ya zargi mutanen da suke jifan mata mataye katangagu da ba su da laifi da rika jifan su da laifi yasa Allah ya yace والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم samanina. jaldatan sai yake wala taqbalu lahum shahadatan abadan sai yake wa ulaika humul fatiquna wanda yake jifan mace ba ta da laifi dan ya bata ta yace mata ita mai laifi ce bazana ce yace Allah yake a kai su gaban alkali sun malam ya tubi arba jiwa in ba zo da shaidu hudu ba akan abin da suka faɗa na jifan wannan matar to Allah ya ce fajilu 80 dalda ai musu bulala 80 shine haddi na kazafi haddi na kazar bulala 80 sai ce abu na biyu kuma wala taqbalu lahum shahadatan sun zama ba adalai ba ba za a karbi magana su ba gaban alƙali su ba adalai bane sannan yake ulaika humul fasiquna sun zama fasikai mutanen banza kenan duk wanda yake jifan wani da laifin da ba laifinsa bane ya zama fasiki sai in ya tuba illal ladina tabu min ba'di zalika sai in mutun ya tuba wa aslahu ya gyara hali fa inna allaha ghafurur to Allah ta'ala ya ce zai gafarta masa kuma shi mai jin kai wannan a hukuncin duniya kenan idan ba a yi masa hukunci a duniya ba ya shi kenan an gama maganar a'a Allah ya ce in ya je kiyama ga hukuncinsa Allah ya ce innal ladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat waɗanda suke jifan mataye katangagu al-muhsanat marasa laifi katangagu al-ghafilat gafalallu gabarin laifi almuminat mummunai lu'inu fi dunya wal akhirah Allah ya tsine musu duniya da lahira lu'inu fi dunya wal akhirah Allah ya la'ance su duniya da lahira walahum azabun azim kuma a gobe kiyama tana da azaba mai girma walahum azabun azim suna da abin azaba mai girma har Allah ya ce yau matashadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idhin a gobe kiyama yuwaffihim Allahu dinahum alhaq Allah zai masu zai zai da abin da suka aikata na kage da kuma jifan mutane marasa laifi a duniya wa ya'lamuna anna Allahu huwal haqqul mubin kuma a gobe kiyama in sun tsaya a gaban Allah za san lalle Allah ubangiji ne alhak na gaskiya almubin kuma mai bayyana gaskiya a ranar alkiyama saboda haka jifan mutane da laifin da ba laifinsu ba ne lalle babban abin nan ne kaba'ira ne kaba'ira ne babban laifi ne wanda yake ga irin gargadin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi a wannan fasali malam ya ka baiti guda biyu akan hukuncin al-istimna yace wa'azzir wa'azzir man istamna wa lam yakhaf az-zina wala dararan fi jismihi wa tawa'adi yace wa'azzir ay ladadi ma'ana in an kama mutum yana wannan laifin aka kai shi gaban alkali mai hukuncinsa ladabtarwa ma'ana alkali zai ce a yi masa bulala ko a rufe shi a gidan abin nan kaso zuwa wani lokaci ko dai masa hukuncin da ya ga ya dace shine ta'zir ladabtarwa manitam na wanda yayi wannan laifi na istimna aka kama yana yana yana fitar da mani daga gabansa ba ta hanyar aure ba a yi masa ladabi a kai shi gaban alkali ya sa a mai bulala ko a rufe shi walam yakhmi zina in dai ba ya ji tsoron zina ba wala dararan fi jismihi ko ya ji tsoron wata cuta a jikinsa ba wata wa'adi kuma a yi masa gargadi wannan maganar da malam ya kawo ya nuna akwai saɓani tsakanin malamai mai hukuncin istimna akwai ra'ayi guda biyu ra'ayi na farko shine haramun ne saboda me abin da aka ambata na aya da Allah tabaraka wata ya ce yayi magana game da mu'minai wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin sai faman ibtaga wara'a zalika fa ulaika kenan laifi ne yace da iyakar Allah ne amma su malamai sune yan hanabila hanbalawa suka ce a'a idan mutum yana tsoro zai fada cikin zina to wannan ya zama a khaffud dararaini kenan mafi kankanta daga cikin laifi guda biyu saboda zina laifi ne wannan ma laifi ne amma wani ya fi kankanta ke simna ya fi kankanta wancan ya fi laifi suka ce har in yana tsoro zai fada wancan to ya yi karamin shi ya fi in ji su a hambaliya shi suka ce wala mai hafi zina in dai ya ji tsoron zina to ya iya yi a madadin ya fada cikin zina wala zarar fi jismi ko cuta a jikinsa amma dai wata wa'adi a yi masa gargadi wa an ahmad kuma an rawaito daga imamu ahmad shugaban mazhabar hanbaliya bal fihi ma faqdi khawfihi yace koda baya jin tsoron zinar karahatu tanzihin yin istimna makaruhi ne karahatu tanzih bi ghairi tashaddudi yace kada a tsananta wannan ra'ayi a mazhabar hanbaliya ra'ayi biyu ne ra'ayi na farko in yin tsoron zina to shikenan haramun ne ra'ayi na biyu a'a makruhi ne karahatu tanzih amma ra'ayin jumhur shi yafi daidai cewa haramun ne duba da ayar da aka karanta kuma babu wani inda aka yi togaciya ya la'a qur'ani wala a hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa babu laifi ko ina an hana kuma babu inda aka ji cewa an ba da wata kofa a nassi an gane ku saboda haka hanin dai shi ya tabbata domin Allah ya ce a tsare kai gabarin barin a cikin albasha to sai malam ya ci gaba da magana akan jifan mutane da aibanta su bayan Allah wanda suke ba masu laifi ba sai ce wa kad nakala al-banna'i tafsira man ra'a wa kad nakala al-banna'u tafsira man ra'a masabbata ashabin nabiyyi Muhammad. al-banna imam al-banna ya rawaito nakala ma'ana ya rawaito riwaya daga imam ahmad ya rawaito riwaya shi al-banna al-madini na imam ahmad ya rawaito tafsira man ra'a cewa duk wanda yake ganin ya halatta musabbata ashabin nabi a zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama to ya zama kafiri wanda ya ga ya halatta wanda yake halal ne ka zagi Abubakar ka zagi Umar ka zagi Usman ya zama mai kafiri me hujja hujja shine saboda Allah ya ta'ala a cikin Alqur'ani ya ce ya yarda da sahabban manzon Allah لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها كان قرشي من الله يكي وعدهم وعد, وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا الله يا القولي كم باين الله mutanen kirki waɗanda suke mubaya ga manzon Allah ta tahta shajara a karkashin bishiya shine lokacin da aka je za a an je a shekara ta shida za a yi za a yi za a yi umra sai mutanen makka suka ce ba za a shiga makka ba suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sahabbai shiga makka sai ma'aikin Allah ya zauna karkashin wata bishiya ya ya ya da zango a wajen makka sai ya aika da sayyidina Uthman cewa ya je tattauna da mutanen makka domin shi ma'aikin Allah sallallahu ya zo da sahabbai su yi umra ne su ba ba rigima suka zo mutanen maka suka ce ba za a shiga makka mushrikai sai manzo Allah ya tura da sayyidina Usman ya je yayi musu magana to da ya tafi sai ya dade bai dawo ba sai ma'aikin Allah ya ɗauka ko sun kashe shi ne sai ya zauna karkashin wata bishiya sai ya ce duk sahabban da ake tare a zo a yi mubaya mana su yi alkawari a gaban manzan Allah cewa in dai an kashe sayyidina Usman to za a yaki mutanen duk da ta ba yaki aka zo da shirin yaki ba amma za a yaki mutanen Makka to shine Allah yake da labari a cikin wannan aya ta surat al-fath laqad radiyallahu anil mu'minina id yubay'unaka tahta Allah ya yarda da mu'minai waɗannan da suke ma mubaya a karkashin bishiya yace fa alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alaihim wa asabahum fatan qariban wa maghanima katiratan ya'khudunaha kaga Allah yayi bayanin cewa waɗannan mutane ya san abin da ke cikin zukatun su na me na imani na salaha cewa mutanen kirki ne shi yasa ma ya sauka musu da sakina da nutsuwa kuma yi musu alƙawarin fatan qariba cewa za a buɗe makka nan kusa a can ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala yake wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan Allah ya alƙawari ga wanda suka yi imani suka aiki na kwarai a cikin su Allah ya musu alƙawarin gafara da lada mai girma kaga wannan Allah ta'ala yake Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماه في وجوه من أثر ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ك ك كذل أخرج شفأه فآذره فاستغلد فاستوى على سوقه يعجب الدراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا كاجا أن da ya bayyana sufofin sahabbai الى duba irin sufa yadda ya siffanta su بهم Allah ya yi su da wannan sifa ne saboda kabirai su ji haushi li yaghiza bihim al-kuffar yace walladina ah, ma'u ashiddau 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an in ka in ka gansu za a ga suna ruku'i sujjada suna sujjada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falal Allah da yardarsa simahum fi wujuh min in ka kalli fuskar zaga alama ta sujjada min athar as-sujud kuma wannan labarin da Allah yake bayarwa a wannan sura ba iya nan ba a'a dama Allah ya bada labarin su zalika mathaluhum fit taura a cikin littafin A taura na annabi Musa wa mathaluhum fil injil Allah ya bada labarin su irin wannan sifar dai da Allah ya faɗa nan ita ya faɗa a taura da linjira. sai ya ce ka zara'in misalin su kamar wani tsiro ne ko wani shuka ce wata shuka akhraja shas'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suq ma'ana aka shuka ta ta fito sannan ta yi girma ta tsaya a kan kafafunta mana ta tsaya da kyau duk wanda ya gani zai yaba ya ce wannan shuka ta yi kyau sai ya ce mai liyagai da Allah ya yi musu wannan sifa da ya bayyana ne liyagai da bihi mulku far domin kafirai sai ya ji bakin take da ainihin yadda Allah ya sanya sabon manzan Allah da wannan matsayi da girma to gashi Allah ya ce bihimul kuffar Allah ya yi su da wannan sifa da ya ambata ne don kafire su bakin ciki to ta yaya kuma za a ce ya halatta a zage su bayan Allah ya zabe su da wannan daraja banda kuma ƙur'ani cike yake da bayanin ainihin yardarsa gare su da kuma alkawarin cewa 'yan aljanna ne to duk wanda ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi ma'ana ya aibanta su yace yan wuta ne ko yace kafirai ne ko yace fasikai ne ko yace munafukai ne to mala yake cewa an tafi a kan cewa an rawaito daga Imam Ahmad cewa ya kafirta dan yi fito na fito da Qur'ani Qur'ani ya ce mutanen kirki ne shi ko ya ce ba mutanen kirki bane to kaga yi fito na fito da zancen Allah ke wannan kuma kafirci ne Allah ya faɗa ba mutum ya musa ko ya yi fito na fito da shi an gane ku saboda haka shi yasa yake cewa kuma musulmi sun yi ijma'i cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen kirki mutanen kirki ne duk wanda yake mutanen fansa ne to ya fita daga ijma'i musulmi baki daya ya fita daga ijma'i musulmi baki daya kuma wanda duk da cewa zaka ji malami suna cewa an yi game da takfir din kenan kafirta wanda ya zagi sabon manzon Allah shin kafiri ne ko kuma a fasiki ne domin alfusuq yana cikin manya-manyan kaba'ira wai sun ce kaga nan malam ya kawo magana cewa ra'ayin cewa kafirai ne to amma banda na Aisha radiyallahu ta'ala anha duk mutumin da ya kuna na Aisha yace tayi yi albasha to shi wannan ijma'an duk musulmi sun yarda kafire ne dan me saboda Allah a cikin alqur'ani yace ulaika mubarra'una mimma Allah ya barrantar da ita ya ce ba ta yi abin da munafukai suka tuhume ni. matar manzan Allah duk mutumin da ya ce matar manzan Allah ta aikata albaja to wannan ijma'in musulmi duk sun ce kafiri ne ba musulmi ba saboda ne karara ya karyata Qur'ani domin Allah ya ce ulaika mubarrauna mimma yaqul abinda munafukai suke faɗa Allah ya ce wannan an barrantar da su nana Aisha barrantacciya ce Allah ya kubutar da ita ba ta yi laifi to duk wanda yake ta yi laifi kenan ya karyata zancen Allah tabaraka wa ta'ala shi wannan ba sabani amma inda ake cewa akwai sabani shine wanda ya zagi Abubakar ya zagi Umar ya zagi Usman ya zagi Abu Huraira shin ya kafarta wasu kace a bai kafarta ba dai fasiki ne amma a wancan babin amma na Aisha wanda yake tayi albasha wannan kafiri ne mujma'an alai babu sabani ba sabani to ya gama jumla ɗaya kawo ko baiti ɗaya akan bayani na sukar a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hukuncin haka sannan sai ya kawo magana akan rantsuwa sai ce a zarika min kizbil yamini fa innahu la yujibu saqta Allah in yata'ammad in yata'ammadu ko in yata'ammadi hazarika yace gargadi nake maka ka kiyaya min kizbil yamini kada kai rantsuwa ta ƙarya kada kai rantsuwa ta ƙarya fa innahu domin rantsuwa ta ƙarya la yujiba taqsallahi yana wajabta fushin ubangiji akan bawa fushin Allah in yuta ammaji in bawa yayi da gangan yayi rantsuwa da gangan akan ƙarya to zai fada cikin fushin Allah zai fada cikin fushin Allah abu na farko dai ba a yi rantsuwa ita rantsuwa ba abu ne da yake mai imani yana ita rantsuwa ba domin ma'anar rantsuwa shine wato karfafa zancenka da wanda kuke magana da shi yake girmamawa wanda yake girmamawa sai ka rantse da shi domin yayi ne ya yarda da abin da kake faɗa cewa gaskiya ne shine yake cewa ta'kidu amrin min al-umur bi zikri mu'azzam ka karfafa magana da ambatan Allah mai girma bi sigatin makhsusa da wani lafazi da musulmi suke rantsuwa ke bantaccen lafazi da shi me rantsuwar musulmi shine wallahi shine tallahi shine billahi shine rantsuwar musulmi mutsumi da wannan yake rasuwa domin babu wanda ka yarda da cewa abin da ka faɗa ya san haka ne sai Allah domin Allah ya san gaibi saboda ka ba rantsewa da wani sai da wa sai da Allah shi kaɗai dan idan ka ce wallahi abin da na faɗa gaskiya ne wa zai ma da? Allah amma shi wanda ka faɗa ya san zuciyarka ne ya san abin da ka faɗa haka ne amma ka ƙarfafa magana da me Allah da ya san gaibi ina shaida cewa abin da na faɗa da shi cewa gaskiya ne to kaga ba a rantsewa da wani sai da wa Allah shi kadai ba a rantsewa da annabi na rantsi da annabi ba a fada ba a rantsewa da annabi ba a rantsewa da ɗakin Ka'aba ba a rantsewa da a'a da Allah kadai ake rantsewa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man halafa ko man kana halifan falyahlif billah aw liyaskut ko liyasmut wanda zai rantsi, kadai ya rantsi da Allah ko kuma ya ja baki ya shiru ko ya ja baki ya shiru saboda haka in kai rantsuwa ta ƙarya ka jingina wa Allah kenan ka ce Allah ya san gaskiya kake alhali Allah ya san ƙarya kake kai ma ka san ƙarya kake wannan ba ƙaramin laifi bane ba ƙaramin laifi bane saboda haka yin rantsuwa da akan abin da yake na ƙarya babban laifi ne babban laifi ne sai mala yake cewa wa aujib li inda halikin min zalamatin wa nadmun liman dubin li islahi mufsidin idan ba manta ba a baya na ce yana daga cikin ladabi na mutanen kirki cewa ba sa yawan rantsuwa yana cikin sifa ta mutanen kirki cewa ba sa yawan rantsuwa sifa ce ta mutanen kirki amma mutanen da yake ba na kirki ba su ke yawan rantsuwa in ji Allah ta'ala a cikin alkur'ani domin Allah ya ambaci cewa mutanen da suke ba na kwarai ba su ke yawan rantsuwa shi yasa ma ya ambaci me wala tufi kullu hallafin mahin hammazin masha'in hammazin masha'in binamin kaga Allah mai yawan rantsuwa yace karka saurari maganarsa wala tuti karka yi masa biyayya kullu hallafin tun mai yawan rantsaran su dan yawan rantsaran ba alama ce ta gaskiya ba ba alama ce ta girma ba a'a alama ce ta mutanen da ke nema wa kansu mafaka karkashin sunan Allah yasa ma Allah yace la tad'u Allah urzatan li kuma an tabarru wa tattaqu mana kai ta amfani da sunan Allah dan kawai ka gamsar da mutum akan abin da kake so ya yarda da shi a'a in gaskiya kake wala baka bukatar sai kai wani rantsarin tsari ka ce kawai kaza ne tunda ka faɗi gaskiyarka ba sai ka rantse ba sai dai in bukatar rantsuwar ta zama dole saboda haka mutanen kirki ba ta yawan me rantsuwa ba ta yawan rantsuwa domin yawan rantsuwa ba alama ce ta mutanen kwarai ba musamman kuma a kasuwanci musamman kuma a kasuwanci kamar yadda za mu gani manzan Allah salasalam yake cewa daga cikin mutane da suke masu babban laifi a wanda yake rantsewa kan abin kasuwarsa don ya gamsar da mai sai don ya gamsar da mai sai wannan babban laifi babban laifi amma ita rantsuwa tana iya ɗaukan a hakamun shari'a alhams hukunce-hukunce shari'a guda biyar din nan tana iya shiga karkashin kowane ɗaya cikin alhakamul khams din ko dai ta zamo wajibi ce dole ka yi rantsuwa in ta kama ko ya zamo mustahabbi ce ko ya zamo haramun ne ka yi rantsuwa ko ya zamo makruhi ce ko ya zamo kuma mubahi ce sune ne a kama shari'a kan dokoki guda biyar ko dai zanto abu wajibi ne ko ya zamo mustahabbi ne ko ya zamo haramun ne ko ya zama makaruni ne ko ya zama mu ba ne su ne kama shari'a dokoki na shari'a to rantsuwa tana iya shiga cikin waɗannan anan sai malai ce wa auji li'in halikin min zalamatin dole ka in ya kama sai ka rantsa li'in halikin? dan ka tsere da mutumin da zai fada cikin mai halaka an far maka ce wallahi ba shi bane wallahi ba shi bane wadda irin abin da yake faruwa mutane kawai su farwa wani alhali ba shi yayi laifin ba ko ba haka ba to nan kai ta rantsuwa dan kai ne ka tseratar da sa dan ba shi ne mai laifin ba nan kalli in ja'i halikin dan ka tseratar da wanda zai fada cikin halka min zalamatin daga azzalimi kar a zalunce shi wa nadbun amma mustahabbi ne shine nadb mustahabbi ne limandubin limandubin li islahi domin ka yi sulhu tsakanin mutane mustahabbi ne domin ka yi sulhu tsakanin mutane mana ka sani cewa wane duk yi rigima da wane yana nadama ya ma faɗa sai dai kawai ɗabi'a ta ɗan adam yana jin shi wallahi ba zai je gai da wani ko ya ce a yi sulhu ba sai kai ka ce ah to ni barin je in gaya masa ma ka ce masa wallahi wane ya ce ya yi nadamar abin nan da ya faru amma kawai saboda kasan ɗabi'a ba zai iya zuwa ba ne ya nemi cewa abuwar kada kaza duk Allah kai hakuri wallahi yayi nadama shi wancan ka kai masa rantsuwa dan me dan ya gamsu da cewa wannan yayi nadama kan abin da ya faru dan ya sauka daga abin da yake zuciyarsa na ainihin husuma tsakanin sannan nan ya halatta kai rantsuwa mandub musta'abi ne ma li islahi mufsidin dan ka gyara tsakanin mutane ka gyara tsakanin mutane ka iya rantsuwa wannan babu laifi wannan babu laifi mustahabbi ne mustahabbi ne kuma rantsuwa ta yi zama wa haramun ne kine akan me ƙarya haramun ne kai rantsuwa akan ƙarya kuma makaruhi ne kai rantsuwa inda babu bukata makaruhi ne kai rantsuwa inda mana babu dalili babu dalili na zo na tambaye ka alaji wannan hajar ta kace wallahi wannan da kake wallahi alazim na rantsi da Allah kaga wannan wallahi an taya goma sha biyar ban sai da me na rantsuwa alaji ne ce ka rantsi sai ba bukatar ka wallahi wannan hajar da ka ganta zai yi wahala an kashin kasuwa ka samu irin ta me sai ka rantsa ka bari in shiga kasuwa mana in ban samu ba na dawo wallahi wannan da kake gani gredi ne wallahi sai ka rantsa ka bari mana gwada sai ka rantsa mu to wannan kaga ba bukata wannan rantsa makarwai ce ba a so domin tana zubar da kima na bal tana sanya mutum a cikin laifi tana sanya mutum a cikin a cikin laifi to kaga kenan rantsuwa tana iya daukan guraben nan guda nawa ahkam guda biyar na shari'a mala yace man yuli amdan kadiman liqtita'ihi bi aqi mri'in yughdab alayhi wa yub'ad wa yub'ad ko yub'ad wa man yuli amdan ma man yuli wanda zai rantsuwa al-ila rantsuwa kenan shi yasa Allah yace lil ladina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur kaga al'ila shine rantsuwa alladheena na min nisa'i wanda suke rantsuwa akan cewa ba za su je ga iyalansu ba an ba su wata arba'ata shi wata hudu in sun yi fada da iyalansu suka ce ba za su yi inda suke ba to an ba su iya gejin wata hudu ne yawa idan sun huce a wata hudu abin da ya faru ya wuce to shikenan in ba haka ba kuma to ga hukuncin nan fa in fa'u fa inna allaha wa in azamu talaka fa inna Allah to in dai aka yi wata hudu mutum ya kaure shi a iyalansa to yanzu magana ta kare sai a kai shi gaban alkali ko dai ya huce ya koma wajen iyalansa ko kuma ya rabu da ita ya sake ta baga ila yana nufin mai rantsuwa shine ma lai man yuli amdan kaziman liktifaihi wanda ya rantsuwa amma ta ƙarya kaziman liktifaihi yana so ya yanke bi haƙƙin ri'in ya ci hakkin wani mutum musulmi yuzab alaihi wa yub'adi to Allah zai yi fushi da shi Allah zai yi fushi da shi kuma Allah zai nesantar da shi daga rahamarsa mutumin da ya rantsuwa dan ya ci haƙƙin wani mutumin da ya rantsuwa dan ya ci haƙƙin wani ya kai ƙara yake abu nashi ne ko kuma aka yi shi ƙara ya rantsi cewa nashi ne tunda wanda ya kai ƙara in bayi da bayi da shaida yaminuka ne au me abin nan kai abin nan shahiduka au yaminuhu in ka kai gaban alkali ka kai kara to za ka kawo shaida za ka kawo shaida domin ka tabbatar da hakki naka ne in ba ka da shaida ba shi ya rantse albayyana tu'ala wanda ya yi da'awa ya kawo shaida wal yamin wanda ya ce a'a ba haka ba ne na ka ce kawo shaida ba ka da shaida sai a ce to wane ya ce abin nan da ke hannunka nashi ne za ka rantse ba nashi ne ba nashi ba ne sai ya rantse alhali ya san ba nashi bane to duk wanda yayi wannan to zai fada cikin fushin Allah domin ya zo a cikin hadisi ingantacce hadisin Imam Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake man halafa ala yaminin wanda ya rantse da wata rantsuwa li a biha mal imri'in muslim dan ya ici hakkin wani mutum musulmi da wannan laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban zai gamu da Allah a ranar alkiyama Allah yana fushi da shi kila ya rasulullah haka ce ya ma'aikin Allah walau kana an yasira ko da abu ne kankani mutum yayi rantsuwa akan wani cewa nashi ne alhali ba nashi bane abu ne wanda bai kai ya ka ba kala sai ma'aikin Allah yace wa in kana qadiban min arad ko da itan asuwaki ne aswakin wani ka rike kace naka ne kuma ka rantse to za a gamu da Allah gobe kiyama yana fushi da wannan bawan ko da itan ne, itan asuwake me shi in ka ga dama ga bishiya sai ka karya kai asuwake? amma ka karbe wani aswaki kuma karin tsaye naka ne alhali ba naka ne? so saboda haka wannan babban laifi ne wala a fi ila ilmu al ta tayaqqunan wa in yabtadi dil ila barra fajawidi inda za mu tsaya inda malaki ta wala a fi ila ilmu al ta tayaqqunan idan hakkinka ne aka je gaban alkali a baya mun bayyana cewa rantsuwa ba sifa ce ta mutanen kirki ba ko ba haka ba mutanen kirki ba sa rantsuwa ba sa rantsarar su to amma idan aka je gaban alkali ga hakinka a wajen wani alkali yace zaka rantse mala yace wala shay a fi ila'il muhirki ta yakuna ka san hakinka ne ya halatta ka rantse babu laifi babu laifi ya halatta ka rantse tunda wajen neman hakinka ne wa in yaftadi al-ila barra fajawidi amma wa in yaftadi al-ila in zaka kete ne ka kyale ma rantsuwar to a bar shi aka fi so shi ya fi kware aikin kware hakkinka ne kace naka ne sai ce a ba naka bane kuma ya rantse to ka kyale masa kai kada ka rantse ko kuma aka ce maka ka rantse to ka kyale kar ka rantse shine a bar fajawidi wannan magana ita tafi kyau ita tafi daidai cewa ko da hakkinka ne aka ce maka ka rantse ka kyale Allah zai baka hakkinka mutanen kirki a zamanin da ba ta rantsuwa mutanen kirki a zaman da ba ta zuwa kotu ko hanyar kotu ba ta ne saboda ai ba girman ka bane a ganka a kotu ko da hakkin ka zaka nema a'a su sun kyale ba ta zuwa a ce karanci a ce kaza akan abin duniya ai za mu gama a can saboda haka su mutanen kirki ba rantsa rantsarin ba ta zuwa kotu a yi ta zuwa akan wani abin da kana iya samun irin shi kana iya haƙuri Allah ya mayin maka kana iya hakuri a je lahira Allah ya baka abin da yake abin nan me yasa sai ka kai ta zuwa kotu mutanen kirki suna hakuri in aka ce sai an je kotu sai an ka suna kyalewa to malai yake cewa amma babu laifi in ka je ka hakkin ka ne ba laifi baka yi laifi ya halatta dama mun ce rantsuwa ta shiga cikin akam guda biyar to ya halatta ka rantse bisa neman hakkin ka amma malai yake wa in wa in yaftadil ila barra majawidi amma da zaka hakura. gaba da ransu ko da hakkin ka ne kakura ka rantse din to a bar shi yafi aiki nagari shi yafi nagarta wa fajawidi wannan magana ka karfafa ta ita ce magana mai kyau za mu dakata a nan insha Allah ta'ala darasi na gaba sai mu karanta abin da ya ragowa inda malam yake bayani Abin da muka rinta dai Allah ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya fahimtar da mu addini Allah ta'ala ƴan uwanmu da suke gazza ake zalunta sai Allah ka zama gatan su ya ubangiji ya Allah kai musu dauki ya Allah kai musu agaji ya Allah waɗannan azzalumin yahuda ya Allah ka nuna mana karshen su ya Allah waɗannan azzalumin yahuda ya Allah ka sauka musu da bala'in da za su kyale mu fadai